A bana dai ba a gudanar da bikin 'yancin kan Najeriya ba a ofisoshin jakadun ƙasar da ke sassan turai da dama, kamar yadda aka saba gudanarwa a duk shekara. Bikin da ke haɗa kan 'yan ƙasar mazauna turai tare da nuna wa duniya al'adunta. Babu dai takamaiman bayani kan dalilin soke bikin na bana a binciken da muryar Amurka ta yi. To a can Najeriya dai bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar da dama ke kuka da matsin tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa saboda janya tallafin man fetur da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a rana ta farko ta hawansa mulki a watan Mayin da ya gabata. A Jamus dai 'yan Najeriya sun yi tsokaci kan bikin samun 'yancin tare da jan hankalin gwamnati kan wasu matsaloli da suka ce ke ci musu tuwo a ƙwarya. Sunana Hajiya Saratu ina kira da gwamnati don Allah don annabi ta duba talakawan arewa ta ceci arewa. Wa'annan 'yan kidnappers da 'yan ta'addadin nan da suka addabi arewa they are just terrorists. Shi sa ina kira da gwamnati don Allah ta yi wani abu a kansu. idan gwamnati za ta iya da ce za ta je Nijar ta je ta ambaliya da sojojin Nijar na imani wa'annan 'yan ta'adda da suke cikin daji abu ne kamar wasa za ta gama da su. sunana ibrahim ma'azam umar gaskiya fi sabilillahi ni dai a ra'ayi na. ina gani duk ɗan najeriya kamata ya shiga ɗaki irin ita kuka a wannan rana ya nuna damuwarsa da bakin ciki da yadda kasan mu take ci baya. To shekaru 63 da samun 'yancinta daga Birtaniya har yanzu dai wasu 'yan Najeriya na ganin Birtaniya na ci gaba da cin moriyar ƙasar ta la'akari da yadda ta zama ƙasar da ake da mafi yawan al'ummarta a Turai. A baya-bayan nan dai an yi ta dambarwa kan yadda akasarin ƙwararrun likitocin Najeriya ke tserewa zuwa Birtaniya duk da ƙarancinsa a ƙasar. Dr. Paul Onyeka ce ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna Jamus ya ce akwai dai buƙatar tufkar hanci. Despite the colonization, They need professional. Yace baya ga cewa kasar ce ta yi wa Najeriya uh, mulkin mallaka uh, tana da bukatar waɗannan likitocin sosai. Shi yasa take jan hankalinsu ta hanyar ba su kula da tsaro. Saboda a Najeriya babu tsaro. Likita ba shi da tabbas kan tsaron ransa. Da zarar ya sa kafa ya bar gida rayuwarsa na cikin haɗari. Your life is already in danger. Duk da waɗannan matsalolin akwai 'yan Najeriya mazauna turan da ke da yaƙinin cewa al'amura za su inganta ganin tarin basirar da ke tattare da 'yan ƙasar. Ruth King na ɗaya daga cikin masu wannan fatan. You know, Ta ce, Najeriya ƙasa ce mai abubuwa na ban sha'awa, kama daga basirar ƙwallon ƙafa ga marubuta. Muna da arziki da masu ilimi da fasahar da ke jan hankalin duniya. ina wa al'ummarta barka da bikin cika shekaru 63 da samun 'yanci. Sunana Bishara Shetima Kubri ina so in yi wa kasa ta addu'an Allah ya ba mu zaman lafiya da kuma ci gaba mai ɗorewa. Najeriya dai ita ce ƙasa mafi yawan jama'a a nahiyar Afirka kuma duk da arzikin da Allah ya huwace mata jama'arta da dama na fama da talauci. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bon a tarayyar Jamus.